matashiya da za mu tashi magana a kanta yau shine bayani dangane da al'amuran da suke zama haramun aikata su a makabarta ma ya harumu inda alkuburi ababen da ke haramta a aikata su a makabarta wa ya harumu inda alkuburi ma ya ati awwalan azabhu wan nahru sallallahu alaihi wa sallam la aqra fil islam قال عبد الرزاق ibn hammam kanu yaqiruna inda al-qabri baqaratan aw shatan akhrajahu abu daud wa qawlu abd al-razzaq huwa fi musannafihi wal bayhaqi wa ahmad wa isnaduhu sahihun ala shart al-shaykhayn daga cikin al'amuran da ke zama haramun aiwatar da su a makabarta abu na farko shine azzabhu yanka ba shi halatta a kai dabba a yanka ta a wurin wani kabari wannan haru ko sokewa kamar dabbar da ake sokewa wato aje a soke rakumi li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam abin da yasa muka ce wannan duk bai halatta ba saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi da yace la akra fil islami a musulunci babu yanka a makabarta al'akaru kenan ana nufin yanka a makabarta ko da yake ibn al asri yace aslul akri ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف asalin da a larabta idan sun ce al'akaru abinda suke nufi da shi shine a sarewa raƙumi kafarsa ko a sarewa akuya kafarta tana tsaye to amma daga baya sai kasance al'akaru ana amfani da shi wajen yanka a wurin makabarta ya kara da cewa kanu yaqiruna al-ibla ala quburil mauta ay yanharunaha wa yaquluna inna sahibal qabri kana yaqiru lil adyaf wannan babu shi a littafin babu zuwa cikin littafin كان يأكل للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل سنيئه بعد وفاته wato da datan a jahiliyyance mutanen jahiliya idan mutum ya mutu sukan je makabartarsa su yanka wani adadi na raƙuma mai yawa don izina da cewa sana'arsa ko ɗabi'ar wannan mutum siyar da miskinai tun yana da rai tun da ya mutu ma bari mu sakan ya masa mu zo wajen kabarinsa mu yanka wani adadi na dabbobi mu bayar da naman sadaka fi sabilillah dan ya zanto mu kafa'atan lahu ina fatan kun fahimta to da musulunci yazo sai ya haramta wannan shine Abdurrazzaq ibn Hammam yake cewa kanu yaqiruna inda al-qabri baqaratan aw shatan da sun kasance suna yanka akuya ko kuma saniya a wurin makabarta wannan hadisi na cewa la aqra fil islam malai ce akhrajahu abu daud imam abu daud ne ya ruwaito shi wa qawlu abdur lahu magana abdur ibn hammam ko aina take huwa fi musannafihi yana cikin littafin sa al musannaf wal baihaqi haka imam al baihaqi ya ruwaito wannan magana wa ahmad haka imam ahmad dan hanbal wa isnaduhu sahihun ala shartu shaykhaini sanadin hadisin ingantacce ne bisa ga sharadin bukhari da muslim قال شيخ الإسلام في الاقتضاء وأما الذبح هناك يعني عند القبور فمنهي عنه مطلقا ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث ابن تيمية يفعل تقل التافنسا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يتي وأما الذبح هناك amma dangane da yin yanka a can yana nufin a wurin makabarta faman hiyun an mutlaqan abu ne da shari'a ta hana sake ba kaidi babu wani dalili babu inda shari'a ta yi rangwame cewa a iya zuwa wurin wani kabari a yanka dabba kowace irin dabba ce ta layya ce ta hadaya ce ta sadaka ce ta ragon layya ne ta kowane iri ne haramun ne malai zakarahu ashabuna wa gairuhum idan yace ashabuna yana nufin mabiya mazhabar imamu ahmad bin hanbal tunda shi dan hanbaliya ne wa gairuhum da waɗansu su yace waɗansu daga cikin malaman mazhabar mu da waɗansu su duk sun faɗi wannan magana li hadal hadisi suna masu dogaro da wannan hadisi na annabi da ke cewa la akra fil islam qala ahmad fi riwayat al marwazi imam ahmad ya faɗa a cikin riwaya ta marwazi yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an zalika yace annabi ne ya faɗi haka annabi ne ya hana yin haka wa kariha abu abdullahi akala lahmihi abu abdullahi shine ahmad dan hanbal ya karhanta cin wato dabbar da aka yanka ta a makabarta ya ce makaruhi ne cin wannan dabbar ko ba kai kai yanka ba wani ya yanka dabba a makabarta a kawo maka naman ka ci ya ce wannan makaruhi ne qala ashabuna mabiya mazhabar ahmad bin hanbal suka ce wa fi hadha kullihi ma yaf'aluhu kathirun min ahli zamanina fi tasadduqi inda al-qabri bi khubzin aw wafi wa fi ma'ana hadha zai iya shiga cikin ma'anar hani din dai kuma ma ya fa'alhu kathirun min ahli zamanina da yawa daga cikin abin da mutanen zamanin mu suke aikatawa a yau yana nufin zamanin sa can cikin karni na bakwai fit tasadduqi ta yadda suke yin sadaka inda al-qabri a makabarta bi khubzin sadaka ta gurasa ko waina auna hauhi ko sa yace shi ma duk zai shiga cikin hukuncin haramci kamar yadda aka haramta yanka a makabarta to haka aka haramta ka je gindin wani kabari ka bayar da sadaka ina fatan kun fahimta wannan sadakar ta abinci ce ta kuɗi ce duk dai zai shiga cikin ma'anar la akara fil Islam. dan idan zaka yi sadaka dai ga wannan mamaci zaka yi sadaka dai domin Allah in zaka yi sadaka domin Allah ba bukatun zuwa ina ba bukatun zuwa makabarta ba sai ka je makabarta ba duk inda kai ittaqillaha haythu ma kunta ba bukatar sai ka je makabarta wa qala an-nawawi fi al-majmu' imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin sa al-majmu' yace wa amma adh-dhabhu wal akru inda al-qabri فمذموم لحديث أنس هذا رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح Ya yace amma dangane da yin yanka wal akaru ko soke dabba inda alkabari a makabarta fa mazmumun abu ne na zargi li hadisi Anas saboda hadisin Anas dan Malik wannan hadisi kwarawa fa Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hasanun sahihun wannan duk maganar uh, Imam an-Nawawi ce qultu albani yace wa hadha idza kana zabahu hunaka lillahi ta'ala yace duk wannan ana magana ne idan mutum ya je makabarta ya yanka dabba a zuciyarsa yi wannan yankan dan neman kusanci zuwa ga Allah wa amma idza kana li sahibul qabri amma idan mutum da ya je ya yanka dabbar sai ya kasance a zuciyarsa neman kusanci ne zuwa ga ma'abucin kabarin kama yaf'aluhu ba'dul juhal kamar yadda wani sashi na jahilai suke aikatawa fa huwa shirkun sarihun malai ce wannan shirka ce karara wa akluhu haramun wa fiskun cin wannan dabbar ya zama haram kuma ya zama aikin fasikanci kama kala ta'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu la fisk Allah ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi kar ku ci abinda ba ambaci sunan Allah akai ba wa innahu la fisk don cin abin da ba a mutu sunan Allah kai ba fasikanci ne ma'ana khurujin an ta'atillahi subhanahu wa ta'ala ina fatan kun fahimta wato ana iya kasa yankan da aka yi a makabarta kashi nawa kashi biyu kashin farko mutum ya je yanka dabba don neman kusanci zuwa ga Allah amma duk da haka sai kai ta makabarta ya yanka wannan dabbar mun ce cin wannan namun ya zo mai makaruhi game da malai suka aikata kuma aikin wannan da ya aikata haramun shi mutum amma yana nan a matsayin sa na musulmi bai fita daga musulunci ba kafirci ne ba aiki ne na sako yayi amma idan lokacin da ya je yanka dabbar a makabarta ya zanto yana neman kusancin mai kabarin yana neman kusancin wali dan wali ya yarda da shi yanka to wannan ya zama shirka karara fita ne daga musulunci Allah ya tsare mu a sa'ilin nan sai ya zanto cin wannan dabbar kuma ya zo mai ya zama haramun karara ba maganar karhanci a ciki saboda me saboda fadin Allah ta'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa indahu lafis ta iya yiwa kace ce ai yayi bismillah yayi bismillah lokacin da ya yanka ita bismillah ba lafazan ta a baki ne kadai abin da ake bukata ba wannan ana bukatar sa amma abin da aka rufata wajen yankan shine kashin bayan abin da ke sa a ci yanka ko a kici yayin da mai dabba ya yanka da wata manufa ya yanka a zuciyar shi manufar neman kusanci zuwa ga wani Allah ko da ya yi bismillah ya zama shirka ko bismillah yi, aikin nan da ya sunansa ne shirka kamar mutum da zo zai sallah kuma sai alwala da giya sallar ta yi alwala ta yi saboda wannan wasila din da yi zai aikata wancan aikin da yi da wannan matsala sai da ba ya ba to haka yanzu yana so ya amfani da wasila wadda take kyakkyawa amma kuma zuwa ga makasud wanda yake kuma ba ya jirgiya ba a wurin Allah hamil makasud shi ne talaba marzati gairi lahi ta'ala neman yardan wani Allah menene ya zama wasila al-isti'ana bismillah ta'ala inda zabhi fa hadhihi al-wasila latu tubarriru tilka al-gaya فالوسيلة والغاية لا بد أن تكون كل واحدة منهما مشروعة غاية تزنتو شريعا تتيا وسيلة ما تزنتو مي شريعا تتيا dole sai an samu wannan guda biyu mutumin da ya tashi da kyakkyawar manufa amma hanyar da ya bi wajen cimma manufar ya zanto bata halatta ba mutum da yake son ya ciyar da miskinai yake son ya ciyar da marayu sai je fasa gidan wani ya sata ya dauko ciyar da marayu yana da lada ko karuwa sai ta bude shagonta na shekiyancinta ta tara dukiya sai ta ciyar da miskinai tana da lada kaga manufar ta mece ce kyakkyawar manufa ce amma hanyar da aka bi don cimma wannan manufar tana da kyau to wannan ita ce wasila hanyar bin cimma manufa ita ce ake kira wasila to dole sai ta zamanto shar'antacciya haka kuma ita kanta manufa sai ta zanto mai shar'antacciya idan da wasila da gaya suka zanto ba shar'antattu ba ko ihdahuma mashru'atun wal ukhra ghayr mashru'atun kullu zalika yaqtadi fasad al amali إذا لابد أن تكون الوسيلة مشروعة والوسيلة مشروعة kama. la budda kazalika an takuna al-ghayatu mashru'atan ina fatan kun fahimta da kyau yanzu zai ce zai zai ce da miskinai kuma yayi bismillah amma ya je wurin kabari kuma ya ya kusantar kusancin wa kusancin mai kabari yanzu kaga zaka je ka samu a kabarin Shehu Usman dan Fodiyo a Sokoto Fulani sun kai buhun gero suna bayarwa sadaka ga kabarin ga kuma buhun gero an dire shi ana baiwa miskinai mudu mudu dan neman kusancin wa shehi to duk wannan yana cikin mazahir na shirka wanda ya zama wajibi inkarin irin waɗannan al'amuran an gane ko shi yasa tun asali kabarin ba a san ma a gina shi da girma dan shi zai bude kofar a rinka daukan wani kima na mai kabarin sama da wanda yake da ita har a yin kurin ilahantar da shi mai kabarin shi yasa tun farko shari'a ta ce kabari kare wuce mai dani guda da zarin ya wuce dani guda ya zama kabari na bid'a annabi ne yake ce ku je ku leka duk kabarin da ya wuce dani guda ku sassabe shi guda da shi mai tsawon dani daya yadda sunna take kira kamata duk wani kabari a sassabe shi ya dawo mai tsawon dani daya in ana so a yi sunna kenan ai wal halu annahu kadhalika bi anzubiha li ghairi Allah yace wala taqulu mimma lam yuzkar ismillah wa innahu lafizq waɗannan yana nufin wawul hali ce wal ma'ana halin kasancewar annahu kazalika bi anzubiha li ghairi Allah iz hadha huwa al huna kama zakarahu Allah ta'ala bi qawlihi aw fisqan uhilla li ghairi Allah bihi ake nufi da fasikancin ba wai rashin ambaton sunan Allah din bane ba kadai a'a manufar da aka nufa sunan Allah din dan Allah ya fassara wannan fasikancin a wurin da yake aw fiskan uhilla li ghairi bihi an gane ko duk dai kuma cikin suratul an'am ne kama fi zawajir kamar da mai littafin az-zawajir yayi wannan istinbati shine al-faqih al-haytami cikin littafin sa az-zawajir an iktiraf al-kaba'ir wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da mun tabbata gare shi ya faɗa yace la'anallahu wa fi riwayatin mal'unun man zabaha li ghairi yace la'anallahu Allah ya la'anci man zaba li Allah wanda duk yayi yanka don wani ba dan Allah ba dan neman kusancin wani wali ko wani mala'ika ko wani annabi ka yanka dabba to wannan la'anta ta hau kan mutum a wata riwayan aka ce mal'unun man zubi Allah dukkan dai man zaba Allah duka dai ma'ana tana komawa daya akhrajahu ahmad bi sanadin hasanin an ibn abbasin imam ahmad ya rawaito wannan hadisi da sanadi hasan kuma daga Abdullah dan Abbas hadisin yake wa Muslim an Ali nahwahu haka Imam Ahmad wato Imam Muslim ya rawaito hadisin daga Ali bin Abi Talib to wannan abu na farko kenan daga cikin dangin al'amuran da ke zama haramun a makabarta kar mu manta shi shine mai yanka ko soke dabba sokewa dangane da dabbar da ake sokewa shine kamar rakumi yanka dangane da dabbar da ake yankawa kamar shanu da tumaki awaki wannan abu na farko kenan Saniyar abu na biyu, رفعها زيادة على Turabil الخارج منها haramun ne idan an zo makabarta wajen binnewa a ƙaro wata ƙasa daban wajen binne mamaci daɗi akan kan ƙasar da aka tona rami ƙasar da aka tona rami ita kaɗai ake mayarwa ƙaro wata ko da cikin tafi ɗaya ne bid'a ne to ina ga wanda suke zuwa su sayo bulo na siminti ba ma kasa ba bulo ake zuwa a suwa a daddade waɗansu kuma su samu maremari duk a ƙara lallabtawa a kai ƙara wata ƙasar daɗi akan wadda aka fito da ita haramun ne a shari'ance salisan na uku falyuha bil kilsi wa nahwihi shafe makabarta din bil kilsi da makuba wa nahwihi ko makamancin makuba daga cikin dangin kayayyaki na gini da ake shafe kabari da su sai dai a bar shi da kasar shi tsantsanta ba za ka kawo makuba ba ba za ka kawo sumunci ba domin na hawuhi zai shiga na hawul kilsi sumunci zai shiga cikin nan gurin fenti kuma zai shiga ciki talyu kenan fentewa ko abin da kenan rabi'an na hudu alkitabatu alaiha yin rubutu akan kabarin a ce wannan shine kabarin ma alhaji wani ya mutu a rana kaza ga watan kaza na unguwa kaza eh, na yan buhu ko na menene ya mutu a sadisan na shida alqu'udu alaiha zama akan kabari shi ma haramun ne khamisan ko na biyar albina'u alaiha yin gini akan makabarta